Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله الله Radio Hausa biyu VOH ne ke magana a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da da farko dai akwai labaran duniya. Za kuma mu duba wasu daga cikin labarai da ma sharhu na da jaridu suka nakalto a baya-bayan nan. Akwai mu kuma dauke da shirin nan na duniyar mu a yau. bayan sa kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare. daga nan kuma muna dauke da shirin nan na muleka iran sai kuma shirin nan na afirka a yau waɗannan da yarar allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan kuma za a kasance a tare da mu jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro da fatan an wayi gare lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namuna wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara da karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu amurka ta sanar da cewa tana shirin kwashe 'yan kasar daga yankin tigray na kasar habasha sarkin kasar jordan ya aike wa zababben shugaban kasar iran da sakon taya murna a bangaren wasanni kuwa italiya ta fitar da belgium a gasar cin kofin kasashen nahiyar turai tunzu kuma ga cikakkun labaran daki-daki sarkin kasar jordan ya aike wa zababben shugaban kasar iran da ibrahim ra'isi da saƙon taya murnar lashe zaben shugaban kasa tashar al'alam ta bayar da rahoton cewa a cikin sakon wasikar da sarkin kasar ta jordan abdullahi na biyu ya aike wa ibrahim ra'isi ya taya shi murna dangane da nasarar lashe zaben shugaban kasa da aka gudanar a kasar ta iran baya ga haka kuma sarkin kasar ta jordan ya bayyana wa ra'isi cewa jordan a shirye take ta kara karfafa alakar ta tare da kasar iran a dukkanin ɓangarori domin al'ummomin ƙasashen biyu su ci gajiyar juna a garin kuma sarkin kasar ta jordan ya yi fatan alheri ga kasar iran da dukkanin al'ummominta da kuma samun ci gaba a bangarori fiye da kowane lokaci da ya gabata kasar jordan tana ga cikin kasashe waɗanda suke da kyakkyawar alaƙa da kasar iran a tsakanin kasashen larabawa gwamnatin kasar amurka ta sanar da cewa tana shirin kwashe 'yan kasarta daga birnin mekele fadarar mulkin yankin tigray na kasar habasha tashar arci ta ba da rahoton cewa ofishin jikadancin kasar amurka da ke birnin na makele fadarmakin yankin tigray na kasar habasha ya kira dukkanin amurkawa mazauna yankin da su kwana da shirin cewa za a kwashe su daga yankin baki daya bayanin ya ce bisa la'akari da yanayin da ake ciki a yankin amurka tana shirin kwashe dukkanin 'yan kasarta kuma tana kiransu da su samu wurare masu aminci domin su kasance a cikinsu kafin lokacin kwashe su bisa la'akari da halin rashin tabbaci da ake ciki a yankin a cikin wannan mako ne dai mayakan 'yan tawaye na yankin tigray suka sanar da kwace iko da babban birnin yankin yayin da sojojin gwamnatin kasar ta habasha da suke iko da yankin suka janye a ɗaya bangaren kuma gwamnatin kasar ta habasha tana ci gaba da aikewa da dubban sojoji da manyan kayan yaƙi zuwa yankin na tigray lamarin da ke nuna cewa akwai yiwuwar za a gwabza kazamin fada a tsakanin sojojin gwamnatin kasar ta habasha da kuma 'yan tawayen yankin gwamnatin kasar habasha dai ta zargi gwamnatin kasar sudan da mara baya ga 'yan tawayen yankin na tigray zargin da gwamnatin sudan din take musuntawa ana shirin gudanar da wani zaman taro akan harkokin tattalin arziki bisa tsari na addinin musulunci a kasar tanzania shafin yada labarai na jaridar park observer ya bayar da rahoton cewa a ranar takwas ga wannan wata na yuli za a gudanar da zaman taro akan harkokin tattalin arziki bisa tsari na addinin musulunci a birnin darussalam fadar mulkin kasar tanzania taron da zai samu halartar masana harkokin tattalin arziki musulmi daga kasashe daban-daban na nahiyar afirka waɗanda za su gabatar da mahangarsu akan hanyoyin ci gaba da kuma ƙara bunƙasa harkokin tattalin arziki tsarin da ake tafiyar da shi bisa mahangata addinin musulunci ta fuskacin tattalin arziki da ya hada da hada-hadar kuɗaɗe ta hanyar bankunan musulunci da kuma kamfanoni masu samar da kayayyaki na halal waɗannan cibiyoyi da kuma bankuna na musulunci suna gudanar da harkokinsu ne tare da kiyaye abubuwa da musulunci ya haramta da kuma kiyaye ka'idoji waɗanda ya shata a cikin ma'amaloli ta jama'a masu kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran jiragen yakin gwamnatin kasar saudiya sun kaddamar da munanan hare-hare a cikin gundumar sa'ada da ke arewacin kasar yaman tashar almasira ta bayar da rahoton cewa jiragen yakin gwamnatin Saudiyya sun kaddamar da munanan hare-hare a cikin gundumar ta sa'ada da ke arewacin kasar ta yaman tare da kashe fararen hula da kuma jikkata wasu rahoton ya ce bai ga hare-hare ta sama da sojin kasar ta saudiya suka kaddamar sun kuma kaddamar da wasu hare-haren da makaman atilare a kan ƙauyuka da suke cikin gundumar ta sa'ada da ke kan iyaka da ƙasar ta saudiya tsawon feda makonni biyu kenan dai a jere saudiya tana kaddamar da munanan hare-hare a kan yankuna daban-daban da ƙasar yaman lamarin da ke ci gaba da jawo salwantar rayukan fararen hula mata da ƙananan yara wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da amurka take da'awar cewa tana ƙoƙarin ganin an kawo ƙarshen yakin ƙasar ta yaman inda al'ummar kasar ta mana ke kallon hakan a matsayin wata sabon yaudara irin ta gwamnatin da ta gabata a kasar ta amurka to a bangaren wasanni kuwa kasar italiya ta fitar da belgium daga gasar cin kofin kasashen nahiyar turai a wasan da suka buga a daren jiya a birnin munich na kasar jamus kamfanin dalancin labaran reuters ya bada da rahoton cewa a wasan na jiya wanda aka buga tsakanin kungiyar kwallon kafa na kasashen italiya da kuma belgium italiya ta samu nasara a kan belgium da ci biyu da ɗaya italiya ce dai ta fara sanya kwallo a ragar belgium a cikin mintuna talatin da ɗaya da fara wasan sannan kuma ta ƙara kwallo ta biyu a cikin mintuna na arba'in da hudu wato minti ɗaya kafin karewar rabin lokaci na farko bayan dawowa hutun rabin lokaci har zuwa mintuna na casa'in ba a sanya kwallo a ragar ko ɗaya daga cikin ƙungiyoyin biyu ba amma a cikin mintuna na biyu na lokacin da alkalin ya kara wasan belgium ta sanya kwallo ɗaya a cikin ragar italiya wanda da hakan ne kuma aka kawo karshen wasan yanzu da italiya ta tsallake zuwa wasan kusa da na karshe wato semi-finals inda za ta haɗu da spain a karawa ta gaba to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to a gaida abdullahi salihu usman katsina ɗauke da labaran duniyar To yanzu kuma ga ba Adam dauke da wasu daga cikin labaran da ma sharhuna da jaridu suka nakalto a baya-bayan nan. Mulega jaridunmu na yau. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na malika jaridunmu na yau to za mu faro daga tarayyar najeriya inda jaridar vanguard da ake bugawa a kudancin kasar ta ambato lauya mai bayar da kariya ga dan awaren yankin kudu maso gabashin najeriya inamdi Kano, yana cewa a kasar kenya an azabtar da shi har tsawon kwanaki goma kafin a miƙa shi ga jami'an tsaron najeriya jaridar ta bangar da ake bugawa a kudancin ƙasar ta ce lauya msifembi ijofo ya bayyana haka ne dai a jiya juma'a dare yana mai ƙada cewa 'yan sandan musamman na ƙasar kenya ne suka azabtar da kanu kafin daga baya su miƙa shi ga takwarorinsu na najeriya to idan muka tsallaka can ƙasar ghana kuwa za mu ci karo jaridar nan ta graphic online wacce take cewa sabon salon cutar corona da aka fi sani da delta ya bulla a ƙasar ta ghana ma'aikatar watsa labaru ta ƙasar ghana ce ta sanar da bullar sabon salon cutar ta corona ta delta wacce tushen ta ƙasar india wacce kuma take da saurin yaduwa akan cutar ta asali idan mai dauke da cutar ta asali zai iya watsawa mutane goma to mai dauke da sabon salon cutar zai iya watsawa mutane sha bakwai zuwa sha takwas to za mu nufi jamhuriyar niger domin leka jaridar nan ta le sahel ta ce shugaban kasar niger da ya ziyarci yankin difa da ke fama da rikicin boko haram ya jinjinawa sojojin kasar shugaba muhammad bazoum ya yaba wa jaruman sojoji tare da karfafa musu gwiwa yana mai cewa na zo ne in bayyana cewa mun yi gaskiya da muka dogara da ku mun wato mun kuma ga yadda kuka sauke nauyin da al'umma ta dora muku ziyarar ta shugaban kasar a yankin difadai za ta ɗauki kwanaki uku kamar yadda shafin na le sahel ya ambata tun isarsa a filin saukar jirgin sama na difa ne dai shugaban kasar ya sami kyakkyawar tarba daga gwamnan yankin to za mu sake koma najeriya domin leƙa jaridar nan ta leadership a yau mace ta ce yaƙi da talauci sanata indume ya raba wa mutane 360 tallafin naira miliyan 180 sanata muhammad ali indume mai wakiltar kudancin jihar borno a zauren majalisar dattawan najeriya ya bayyana cewa tallafawa mutane 360 da jarin naira miliyan 180 a ƙarƙashin shirin bunƙasa ƙanana da matsakaitan masana'antu da kuma bunƙasa ayyukan noma daga cikin adadin mutum 600 ya tsara za su ci gajiyarsa daga ƙananan hukumomi tara da ke shiyar da yake wakilta a jihar borno sanata indume ya bayyana haka a sanarwa ga manema labaru wanda ya kara da cewa kimanin mutum 360 ne suka ci gajiyar tallafin wanda kowane mutum ɗaya daga cikinsu ya samu gudunmawar naira 500 tare da sanar da cewa ofishinsa yana ƙoƙarin tallafawa sauran adadin da ya rage na mutum 240 a cikin wannan makon. To za mu dubi shafin nan na mura yanci wanda ya ce gwamnatin Katsina ta zabtar albashin ma'aikata domin tallafawa 'yan kasuwa. Gwamnatin jihar Katsina ta cire kaso uku cikin ɗari daga cikin albashin ma'aikatan na jihar. na watan yuni a matsayin gudunmawa ga waɗanda lamarin Iftila ya rutsa da su a kasuwar ta katsina katsina post ta samu labarin cewa ma'aikatan jihar da suka amshi albashin watan yuni tuni suka lura da ragin kuɗin da aka yi musu a asusunsu. To masu saboda kwarewar lokaci za mu dasa aya a nan. To a gaida Mustapha Adam dauke da sharhin jaridun. Yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau shirin da ke nazari sharhi ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya ɗau hankali to a cikin shirin na yau za mu je afghanistan inda yanzu haka illahirin dakarun amurka da kuma na kungiyar saro ta nato suka fice daga sansanin bagram wanda shine sansanin soji mafi girma a kasar ta afghanistan abin da ke tabbatar da janyewar dakarun kasashen ketare daga kasar ta afghanistan bayan shafe shekaru ashirin da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Tomarilla a Afghanistan a halin da ake ciki dukkan dakarun Amurka da na ƙungiyar tsaro ta NATO sun fice daga sansanin sojin sama na Bagram kamar yadda wata majiyar tsaron Amurka ta sanar a wannan juma'ar. abin da ke tabbatar da warar dukkanin sojojin kasashen ƙetare daga ƙasar bayan shafe shekaru ashirin suna gwabza yaƙi da ƙungiyar taliban da alka'ida tuni kuma aka miƙa sansanin a hukumance ga dakarun gwamnatin afghanistan sansanin sojin saman na bagram dai ya kasance mafi mahimmanci ga dakarun na amurka da nato a tsawon lokacin da suka shafe suna yaƙi da mayakan alka'ida da na ƙungiyar taliban tun daga shekarar 2001 bayan kai harin 11 ga watan satumba a amurka cikin sanarwar da ta fitar ma'aikatar tsaron afghanistan ta ce daga yanzu nauyin babban sansanin sojin na bagram ya koma kan dakarun kasar waɗanda za su yi amfani da shi wajen ƙarfafa yakin da suke na ƙoƙarin murƙushe ta'addanci tuna dai ƙungiyar taliban ta yi maraba da ficewar sojin daga sansanin bayan maraba da ficewar sojojin na amurka da na ƙungiyar tsaro ta nato taliban ta ce matakin dama ce ga 'yan kasar afghanistan su fayyace makomarsu da kansu masu shari kan lamuran tsaro na ganin karbe sansanin na bagram zai taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da tsaro a birnin kabul da kewayensa game da samun nasara kan mayakan taliban da sauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda a makonnin baya-bayan nan mayakan taliban sun kame gwamman yankuna bayan kaddamar da hare-hare a wasu sassan afghanistan a yayin da su kuma dakarun ƙasar suka ƙarfafa iko a manyan birane da sauran yankuna wani babban jami'in ma'aikatar tsaron amurka ya tabbatar da janyewar dakarun baki ɗaya to sai dai bai bayyana ranar da za a yi bikin mika sansanin hukumance ga ƙasar ta afghanistan ba kakakin ƙungiyar taliban zabihullah mujahid ya ce ficewar dakarun ƙetaren ne zai baiwa al'ummar afghanistan hakikance makomarsu tsakanin sabanin shishigi na kasashen waje a cikin harkokin cikin gidan ƙasar tsohon shugaban amurka donald trump ne ya alkawarta ficewar dakarun karkashin tattaunawar ƙasar da ƙungiyar ta taliban nufin kawo ƙarshen yakin kusan shekaru ashirin da afghanistan ta shafe tana fuskanta sai dai ƙungiyar ta tsananta ƙaddamar da hare-hare kan dakarun ƙasar tun bayan fara ficewar dakarun na amurka yayin da ta ayyana kwace iko da wasu yankuna lamarin da ke az'ayar tambaya kan ko afghanistan za ta iya jagorancin yakin ita kadai tare da baiwa al'ummarta cikakken tsaro a shekarar 2011 ne dakarun da amurka ta jagoranta suka hambar da taliban daga mulki amma a hankali kungiyar ta ci gaba da farfado da karfinta sannan tana sake kwace iko da yankuran kasar a yayin da amurka take shirin kammala janyewa daga kasar a ranar 11 ga watan satumba bayan shafe kusan shekaru ashirin na yaƙi 'yan kungiyar ta taliban na mamaye sansanonin sojoji da garuruwa da zagaye manyan birane inda suke sanya tsoro a zukatan mutane na ganin cewa za su iya hambarar da gwamnatin ƙungiyar ta hau teburin tattaunawa kai tsaye da amurka a shekarar 2018 sannan a watan fabrairu shekarar 2020 bangarorin biyu sun kulla yarjejeniya a doha wacce ta sanya amurka ɗaukar alkawarin janyewa daga afghanistan da kuma hana taliban kai wa dakarun amurkar har-hare sauran alƙawuran sun haɗa da hana ƙungiyar alƙa'ida ko sauran mayakan sa kai yin aikace aikacen su a yankunan da take iko da su da kuma ci gaba da tattaunawa kan yarjejeniyar zaman lafiya amma a shekarar da ta biyo baya taliban ta ci gaba da kai hare-hare kan dakarun tsaron afghanistan da ma fararen hula a yanzu haka da amurka ke shirin barin kasar ƙungiyar na sake farfado da ayyukanta da kuma ƙara kusawa a faɗin ƙasar. shekarar da ta biyo bayan yarjejeniyar amurka da taliban a watan fabrairun shekarar 2020 da ta gabata wadda aka shafe ya tsawon lokaci ana tattaunawa ya bayyana cewa taliban ta soya dabarun kai hare-hare birane da kuma sansanonin soji zuwa kisan gilla da ya dinga firgita fararen hula a afghanistan hare-haren da aka dinga kaiwa kan 'yan jarida da alkalai da masu fafatakar zaman lafiya da matan da ke rike da mukamai sun sa an gane cewa 'yan taliban ba su soya ba daga aƙidarsu duk da irin matukar damuwar da jami'an gwamnatin afghanistan suka dinga nunawa kan gazawar kasar a yaƙi da taliban ba tare da taimakon ƙasashen duniya ba sabon shugaban amurka joe biden ya sanar a watan afirilun shekarar nan cewa dukkan dakarun amurka za su bar kasar zuwa ranar 11 ga watan satumba bayan shafe shekara ashirin tun bayan kai hari kan cibiyar kasuwanci ta duniya bayan shafe shekara ashirin ana fafata yaƙi da ƙasa mai ƙarfin faɗa aji ta duniya taliban ta fara ƙwace iko da manyan yankuna da barazanar saki hambar da gwamnati a kabul a daidai lokacin da amurka ke janye dakarunta a yanzu ana ganin ƙungiyar ta fi yawan mayaka fiye da kowane lokaci tun bayan kifar da su a shekarar 2001 inda take da mayaka biyar a cewar wani kiyasi da ƙungiyar saro ta nato ta yi a baya-bayan nan zai yi wahala a kiyasta yawan yankuna da kungiyar taliban take da iko da su ko kuma waɗanda su ma gwamnatin ta afghanistan take da iko da su saboda yadda a lokuta da dama ko ne daga su ke kwace gundumomi ko kuma wasu yankuna lokaci zuwa lokaci wasu bayanan sirri da amurka ta tattara a wannan watan ya nuna cewa gwamnatin afghanistan za ta iya rushewa cikin watanni shida masu zuwa bayan ficewar sojojin amurka daga kasar. masu saurare iya abin da zamu iya kamu kenan a cikin shirin namuna wannan lokacin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai amardin kowa da kowa ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. To yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da hasa zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin ku na gaishe gashe ma'ana da yi sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Uh, jamhuriyar Musulunci na Iran barka da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. Alhamdulillahi muna jin daɗin wannan shirye da kuke gabatarwa a ko da wani sa'i. Mai magana Ali Salisu San DJ Alisto daga nan jihar garin da magaram a jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan dama mai matukar muhimmanci in mika sififiyar gaisuwa ta ga dukkan ɗaukaken masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan ɗaukaken masu sauraron mu a faɗin Afirka gabaki ɗaya. Ga mambobi na ƙungiyoyi na club da fara da ma sauran kungiyoyi na jamhuriyar Nijar da Najeriya da Kamaru da Chadi da kasa mai tsarki kasar Saudiya da kuma waɗanda suke a ƙasar Madina da Libya da Algeria mambobi na gungun 'yan kulan mushakata na Afirka. a ƙarshe ina gaida Abdulaziz Firezi wanda yake a nan jihar garin da magaram a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum Radio Biyu ta Ira da fatan ne kuna cikin koshin lafiya. Kuna tare da mai sauraron ku Firezi Hamza Yaro daga nan birnin Agadez. Zana tula sakon gaisuwa ta ga zuwa ga mai gidanmu zuwa ga bukari roga roga kwansaye benzema zuwa ga sanusi sultana zuwa ga kadura mutanen warje zuwa ga musa hadana asaba zuwa ga larwai mai kabu-kabu zuwa ga malam maiki musamman zuwa ga abokina nafi'u musamman zuwa ga abokina larwa na rake nan har zuwa libya a ta shirafiya eh, musamman zuwa gare ka kai da kanka hassan barka mai gabatar da wannan shiri hamza yalo ne daga na birnin agadez a jamhuriyar nijar a tashi lafiya. Laiko Radio BOH Tehran mai magana Iliyasu Yakuba Digawa ita su da jihar Bauchi. To game da dama da kuke ba mu ke tofa albarkacin ba bakin mu zan yi amfani da wannan dama na isar da sakon gaishe gaishe na zuwa ga yan uwa da abokan arziki akwai Yusuf Cimbi Niger State akwai Ibrahim Iromo Dake akwai Ayuba Sarkin Hakuri Lafiya akwai Kadore Diga ga yan Fulanin Warji akwai iliyasu wani Ilyasu Gulawa akwai Isa Jikan Mai Saje daga Toro akwai Ibrahim Dan Fulanin Yayari Mai Arsenal akwai shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura akwai Isuhu Matsatai da Magaram akwai Sunusi Matsatai da Magaram akwai Letoro Zandar akwai miji Soja Mai Adai daidaita sabo akwai musa usman bularafa akwai murtala da basika ga dama akwai abakar salisu a rikime da fatan dukkanin su sun ji suna cikin koshin lafiya mai gaishe ku iliyasu yakubu digawa kes da ɗauki har bauchi a tashi lafiya. salamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana usaini sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar niger mashigo shirin ne zamani ka sakonnin gaishe-gaishe kamar irin su abokina sunusi madattai akwai iso. Isuhu Maɗattai sannan akwai na agwa mai faci sannan akwai muji dan adaidaita sahu da kalla kallamu mai adaidaita sahu a bakin likita sannan akwai abokina alkasim da ke a garin agada sannan akwai mamman buniya yakuba a washe wanda ke a kasar tawa idan na koma najeriya akwai eh, iliya mai shayi da kanti a garkin daura sannan akwai abokina ahmad yarima da ke a garin jos din najeriya daga ƙarshe ba zan manta da kai kanka mai shirye shirin wato hassan barka radio sojojin koriya musulunci boh mai magana aminu da magaram a koriya niger game da dama maki da kuke ba muna tura eh, gaisuwa da abokan arzikawa za mu shiga mu gaishe da yan uwa da ma'anar arziki ma'aikata radio jrg sai daga bada ina tura musu dubin gaisuwa da fata alkhairi radio amfani da magaram koriya niger radio liberté da magaram koriya niger eh, radio shukura da magaram koriya niger radio television gaskiya da magaram koriya niger radio rtt television garin tenere da magaram a jamforiyar niger duka ina tura musu da gaisuwa da fatan alkhairi mai magana aminu wafi sabon magaran dawa Salamu alaikum Radio Tehran. Mai magana Mamman Lawali Mai Dawa a Nijar Jamhuriyar Nijar Agadas. Ina fatan za ku bani dama in yi gishe-gishe ga amanna arziki. Na farko ina jinjina muku ga aikin da kuke yi. Zan gera amini na a birnin da magaran alkali na rumbun laka a birnin da magaran. Na biyu ina gera shahamu a birnin da magaran. Ina gera wakilin mahalba a birnin da magaran. Ina gera sarkin mahalba na na Agadas. Ina gera Abdallah Malohiya a nan nan birnin agadas jamhuriyar nijar yana gaida nuwaddin a birnin agadas jamhuriyar nijar ina gaida duk wannan wanda suke sawa radio wannan mai albarka don mahalman da suke cikin duniya nan ina jinjina musu assalamu alaikum biyu ta hausa murya radio musulunci na iran kuna tare na kula toro jamhuriyar nijar da magaram eh na shigo cikin wani gida an gaida yan uwa da amannan arziki akwai sunushi madatai isu madatai wanda suke jamhuriyar nijar da magaram akwai abdulaziz frezi akwai mt murtala mt ramfo yankin randa bakwai akwai agwa soja dukansu a bakin ofital akwai da zaman kasi to shugaba rabe mai aski hasi baby karakara ɗaya wa karakara dukansu a jamhuriyar nijar da magana akwai alkasum wanda yake jamhuriyar nijar a agaras akwai kadore diga garin fulanin warshe akwai musa hadarin asuba kashe mai sauko eh, akwai asiyan garin kado wanda yake jamhuriyar nijar da magaram akwai asiyan ma'aikacin sonitar leon da yake jamhuriyar nijar da magaram akwai mushe wanda yake a franco jamhuriyar nijar da magaram eh, da kowa da kowa wanda suke aiko sakonnin gaishe gaishe cikin wannan radio mai albarka da ku kanku asan barka yana gaida ku ina cin shi na muku kula tare da letoro jamhuriyar nijar da magaram a tashi lafiya. To da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya. To kar da a shafa cewa ana tare ne da radio Hausa biyu daga nan birnin Tehran muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin nan namu leƙa Iran. Muleka Iran Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na Muleka Iran. shiri ne wanda a cikin mai kawo muku tarihin muhimman wurare masu da tarihi da mawaye na addini da sauran abubuwa masu jan hankali na nan kasar iran da kuma irin damamakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu ware sun ci da mu kuma za a ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. madalla yanzu ka bar mu shiga cikin kware shirin a shirin namu ci gaba wanda gabace shi ne a makon jiya inda muka kawo muku bayani game da irin ci gaban da kasar Iran ta samu a bangaren samar da allurar cutar coronavirus inda muka bayyana cewa allurar kafin expo tank an yi rijistar ta a kasashe sittin na duniya ciki har da kasar Iran kamar irin kasashen Jamus, Italiya, Spain, Belarus, Serbia, India, China, Korea ta Kudu, Kazakhstan, Masar, argentina da kuma kasar brazil har ila yau an zaɓi rukunin kamfanin magunguna na oktoba a matsayin na farko da ya fara samar da allurar kafin a yammacin nahiyar asiya a cibiyar da ƙoƙarin da iran take yi na samar da allurar corona wannan karan an fara yin gwajin ne kan jagoran juyin halin musulunci na kasar iran ayatullahi imam Hamna'i. Allurar kafin cutar corona da aka samar da shi a cikin gida. Jim kaɗan bayan masa wannan allurar jagoran junju halin musulunci na Iran Imam Hamna'i ya gode wa dukkan masu ruwa da tsaki a wajen gudanar da bincike da sauƙaƙa hanya wajen ganin hakasacin ruwa wanda wannan abin alfahari ne ga ƙasar mu. Haka zalika ya ƙara da cewa yana godiya ta musamman ga Malam Mukhbir da abokan aikinsa da su taka muhimmiyar rawa da yadda suka nuna damuwarsu na ganin al'amarin ya tabbata haka shi ma malam dr marandi da dr sajjadi game da irin kulawar da suka nuna na ganin an samu wannan allura ta rigakafin cutar coronavirus da yake ishara game da yadda aka dage a watannin baya da suka gabata na ganin an yi masa allurar ta rigakafi ya faɗi cewa tun da fari ba na sha'awar a yi min allurar kafi ba ta iran ba wannan yasa na ce a jira har sai ta ƙasar iran ta fito tukunna kafin a yi min saboda haka dole ne mu yi jinjina game da wannan babban abin alfahari na ƙasa kuma matukar za a iya samar da magani ko rigakafi a cikin gida to me zai sanya ba za mu yi amfani da shi ba ya kara da cewa sai dai fa babu laifi a yi amfani da na waje ma tare da na ƙasar iran amma dole ne mu girmama dukkan masananmu matasa da suka nuna namijin ƙoƙari da yin aiki tukuru wajen samar da wannan rigakafi da masu sauran bangarori da ke ayyukan samar da allurar rigakafi dukkansu muna godiya gare su a nashi bangaren ministan lafiya na kasar iran dr namaki ya mika godiya game da goyon bayan da jagoran junjihal musulunci na iran ya bayar bisa gudunmawa mai kyau a mataki na hudu na corona a iran da aka kwatanta idan aka kwatanta da sauran kasashe ya faɗi cewa da farko mun yi hoɓɓasa wajen ganin mun sayo da kuma amfani da fasahar haka ma kwamitin da jagora ya kafa bayan ƙoƙari wajen samar da takunkumin baki da na'urin taimakawa wajen yin numfashi sun ba haɗin kai sosai wanda ya dace wajen ganin komai ya tafi daidai har ila yau dr namaki ya ishara game da kunyatar amurka kan ikirarin da ta yi na cewa ba ta iyakance aikawa da magunguna ko ta hana aika da magunguna ko kayayyakin da ya shafi kiwon lafiya ba zuwa kasar iran ya ce bayan da muka ba da izinin fitar da allurar kafin corona sai shugaban kasar amurka ya sanar da cewa akwai yiwuwar aikewa da allurar kafi zuwa kasar iran wanda hakan ke nuna cewa maganar sa ta baya da yayi yi kanzon kurege ne kawai a nasa bangaren mataimakin ministan lafiya na kasar iran ali rizara isi ya faɗi cewa ya zuwa yanzu za a raba adadin miliyan goma na adadin allurar cutar corona a faɗin ƙasa baki ɗaya ya ci gaba da cewa daga watan sharibar na wannan shekara duk wata za a rika samar da maganin allurar cutar virus fiye da miliyan goma kuma za a rika mika su ga sauran lardunan kasar domin yi mutane domin shawo kan cutar da katse ci gaba da yaduwarta da kuma yawan mace-mace da ake yi wannan kenan game da batun irin kokari da ci gaban da iran ta samu na samar da allurar cutar virus a cikin gida ba ta dogaro da wata ƙasa ko wata allura wata ƙasa ta yi ba. To ma saurare kafin mu karkare shirin, bari kawo muku tarihin wani ƙauye mai cike da tarihi da ke nan ƙasar Iran wato ƙauyen Vanshan. Shi dai wannan ƙauye yana da cikin ƙauyuka masu daɗan tarihi da ke tsakiyar lardin isfahan ƙauyen banshan yana da nisan kilomita goma sha biyu da kudancin garin gulfaigan kilomita goma sha biyar kuma da garin hunsar wanda yana daga cikin garuruwan da ke ƙarƙashin garin gulfaigan a da wannan ƙauye ya shahara da suna varfatikan da kuma ƙasar jan furanni wato Sarzami ne sarzamine gulisurh a cikin wannan ƙauye akwai makabartar jikan manzan Allah Suleiman Abul Fatah daga cikin jikokin Imam Musa Alkazim alaihi salam yanayi na geography da wannan garin yake da shi yana da mahimmanci sosai saboda shi ƙauyen Banshan yana kan tudu ne wanda haka yasa ake samun ruwa da yanayin iska mai kyau wanda hakan ya ƙara ƙawata shi yasa ya zama wuri ne da ya fi dacewa wajen zuwa domin yawon shakatawa al'ummar ƙauyen vanishan suna samar da abubuwan bukatun rayuwarsu ta yau da kullum ne ta hanyar yin kiwo da noma to ma saurare shi mun kwararo bayani amma lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki don haka ya zama wajibi in daga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu dauke da wani sabon shirin amma kafin nan amma din wanda suka tallafa har shirin ya kammala ko ji shi kamar haka ni ma dugun shirin nake cewa kukance cikin koshin lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirye shiryen mu a shafin mu na yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. leƙa iran kenan to yanzu kuma ga shirin nan na afirka a yau wanda kuma shine cikamakin shirin shirin namu na wannan safiyar afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun kiran da aka yi ne kan hanzarta gudanar da zaman taron Majalisar Ɗinkin Duniya dangane da matsalar lardin Tigire na ƙasar Habasha musamman tattauna batun masifar yunwa da ta afka wa al'ummar lardin da ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa kasashe shida na duniya sun buƙaci gudanar da zaman gaggawan kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kan batun matsalar lardin tigire na ƙasar habasha domin tattauna masifar da ta afkawa al'ummar lardin majiyar jikadancin majalisar ɗinkin duniya ta sanar da cewa tawagar ƙasashen amurka birtaniya faransa irland norway da estonia sun buƙaci hanzarta gudanar da zaman gaggawan kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya domin tattauna batun matsalar lardin tigray na ƙasar habasha a nashi bangaren babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana batun matsalar lardin tigray na ƙasar habasha da cewa babban abin damuwa ne da kuma tashin hankali kakakin ofishin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya stephen dujari ya bayyana cewa abin da ke faruwa a lardin tigray yana ƙara fayyace cewa matakin soji ba zai taɓa warware matsalar lardin ba rikicin lardin tigray ya kasance mai cike da cin zarafin fararen hula masu yawa da suka hada da yin fyaɗe ga mata da wawashe dukiyoyin al'umma da kuma tilasta musu barin mahallinsu domin tsira da rayuwarsu lamarin da ya janyo tofin alatsi ne daga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa gami da gwamnatoci a cewar majalisar ɗinkin duniya mutane dubu ɗari uku da hamsin ne suke fama da masifar yunwa a lardin tigray lamarin da gwamnatin habasha ke nuna rashin amincewar ta kan haka a wani rahoton hukumar lafiya lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a wannan mako hukumar ta who ta nuna damuwa kan yiwuwar barkewar annobar cutar kwalara da cutar kyanda da kuma zazzabin cizon sauro a nashi bangaren asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya bayyana cewa ƙananan yara fiye da dubu talatin ne a lardin tigray suke fama da matsalar rashin abinci mai gina jiki kuma suna fuskantar barazanar mutuwa musamman a yankunan da suke da wahalar isa gare su kamar yadda rahoton majalisar Dinkin duniya ya tabbatar da cewa mutane kimanin dubu ɗari uku da hamsin ne suke fuskantar matsalar yunwa a lardin na tigray kakakin asusun kula da ƙananan yara na majalisar Dinkin duniya unicef james elda ya bayyana wa manema labarai cewa rashin yiwuwar isar tawagar da take gabatar da tallafin kayayyakin jin kai zuwa yankunan da suke fama da tarin matsaloli musamman na abinci a lardin tigray akan ya janyo ƙananan yara dubu talatin da uku suna fuskantar matsalar rashin abinci mai gina jiki kamar yadda hakan ke barazana ga rayuwarsu elda ya kara da cewa asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya yana gudanar da ayyukansa ne tare da sauran hukumomin majalisar ɗinkin duniya da nufin samun damar shawo kan matsalar yunwa a lardin duk da cewa ana fuskantar tsananin wahalar kaiwa ga wasu yankuna masu yawa da suke bukatan tallafin jin kai cikin gaggawa elda yana mai jaddada cewa duniya ba za ta taɓa amincewa da hasarar rayukan dubban ƙananan yara ba saboda matsalar yunwa kuma tuni ƙungiyoyin jinƙan ɗan adam suka koka kan yadda sojojin habasha da na eritrea suke hana isar kayayyakin kai zuwa ga wasu yankuna da suke lardin tigray mike lowcock wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin jinƙan ɗan adam ya yi furuci da cewa a halin yanzu haka akwai matsalar yunwa a lardin tigray kuma sabbin rahotannin da suke fitowa daga lardin suna fayyace cewar yawan mutanen da suke fama da matsalar yunwa a lardin sun fi na kowane yanki a duniya a halin yanzu tun bayan matsalar yunwar da ta lashe rayukan mutane 250 a ƙasar somaliya a shekara ta 2011 rahoton majalisar ɗinkin duniya yana bayyana cewa fiye da kashi 90 cikin 100 a tsakanin mutane miliyan biyar a lardin tigray suna cikin tsananin buƙatar tallafin abincin gaggawa sakamakon haka majalisar ɗinkin duniya ta gabatar da yekuwar neman tallafin gaggawa na kuɗi fiye da dalar amurka miliyan 200 domin samun damar kalubalantar masifar yunwa a lardin jaridar washington post ta ƙasar amurka ta yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar sake samun ɓallar masifar yunwa a kasar habasha kamar yadda ta faru a shekara ta 1984 matakar ƙasar amurka da yammacin turai ba su ɗauki matakin hana irin wannan mummunar ɗabi'a da gwamnatocin habasha da na eritrea ke gudanarwa ba da nufin tursasawa al'ummar tigray da ke arewacin kasar habasha jaridar ta washington post ta kara da cewa hukumar kula da ayyukan jin kan dan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa masifar yunwa za ta yi saurin yaduwa a lardin tigray idan har rundunar sojin gwamnatin habasha da na eritrea ba su dakatar da bakar siyasar da suke gudanarwa ba kan lardin tigray da nufin tursasawa al'ummar lardin mika wuya kuma a halin yanzu haka an shiga cikin matakin buƙatar gaggawa domin ceto al'ummar lardin jaridar ta washington post ta sanar da cewar hukumar kula da ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya a makon da ya gabata ta bayyana cewa mazauna lardin tigray fiye da dubu ɗari uku da hamsin ne a cikin al'ummar lardin da suka kai miliyan shida suke rayuwa cikin matsalar yunwa kamar yadda wasu miliyan biyu na daban suke fuskantar hatsarin yunwa hakanan dubu ɗari da arba'in daga cikin waɗanda suke fuskantar hatsarin yunwan ƙananan yara ne kuma dubu talatin da uku daga cikinsu suna gargarar mutuwa saboda hatsarin yunwa jaridar ta yi gargadin cewa rashin daukan matakan shawo kan matsalar da jinsin dan adam ke fuskanta a lardin tigray nan da dan wani gajeren lokaci lardin zai shiga cikin mawuyacin hali na matsalar masifar yunwa kamar yadda kasar ta habasha ta shiga a shekara ta 1984 rahoton jaridar ya kara da cewa abin da ke faruwa a lardin tigray ya samo asali asali ne daga matakin soji da gwamnatin habasha a ƙarƙashin firayim minista abiy ahmad ta ɗauka kan lardin da taimakon sojojin hayar ƙasar eritrea tun a shekarar da ta gabata ta 2020 har ila yau jaridar washington post ta nakalto daga wasu jami'an amurka da na majalisar ɗinkin duniya cewa jami'an gwamnatin habasha sun kona gonaki da rumbunan abincin mutane a lardin tigray kamar yadda so kashe dabbobi da sace wasu daga cikinsu baya ga hana shigar da kayayyakin jin kan ɗan adam zuwa ga wasu yankunan lardin tigray da ba su samu damar yin galaba a kan 'yan awaren kungiyar tigray people's liberation front a shiyar arewacin kasar ba kamar yadda jaridar ta bijiro da furucin wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin jin kan ɗan adam mike lowcock kan rikicin lardin tigray da ke cewa sojojin hayar kasar eritrea suna amfani da batun yunwa a matsayin makamin yaƙi kan al'ummar tigray hakanan jaridar ta washington post ta ambaci sanarwar da majalisar ɗinkin duniya ta fitar kan zargin yin fyaɗe ga mata da aiwatar da kashe-kashen gilla da nufin share wata al'umma daga kan doron ƙasa a lardin na tigray kamar yadda wasu jama'a da yawan su ya haura miliyan biyu suka tsere daga muhallinsu, tare da barin gonakinsu saboda idan sojojin habasha da na eritrea suka kama su suna aiwatar da kisan gilla kansu jaridar washington post ta kuma ambaci cewa duk matakan matsin lamba da aka ɗauka kan mahukuntan habasha da na eritrea ba su yi tasiri ba domin mahukuntan habasha suna ci gaba da ɗaukar matakin musgunawa a lardin Tigray tare da hana ɗan jarida da suke watsa rahoton irin cin zarafin ɗan adam a lardin Tigray gudanar da ayyukansu gami da kama su tare da tsare su a gidajen kurkuku ko koransu daga ƙasar kasar idan baƙi ne da suka zo daga kasar waje domin watsa rahotannin yaƙi a lardin tigray kuma babban cikas da aka samu wajen hukunta jami'an kasashen habasha da na eritrea shine matakin da kasashen rasha da china suka ɗauka na hana gudanar da zaman taron kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kan batun rikicin lardin tigray jaridar ta karkare rahoton ta da cewa duk da kasancewar kasar habasha a matsayin kawa ga amurka amma gwamnatin joe biden bata da zaɓi dole sai ta ɗauki matakan tursasawa kan mahukuntan kasar habasha domin tilasta musu janyewa daga kan mummunan matakan da suke ɗauka a lardin tigray wasu rahotanni suna bayyana cewa mafi yawan iyalai sun tsere daga muhallinsu domin neman mafaka a ƙasashen da suke makwabtaka da su ko zuwa kan manyan tsaunuka bayan firayim minista abiy ahmad ya shelanta yaƙi kan lardin na tigray musamman a lokacin da sojojin gwamnatin tarayyar ƙasar suka farma birnin makelli fadar mulkin lardin tigray a ranar 29 ga watan nuwamban shekarar da ta gabata da nufin murkushe mayakan kungiyar 'yan awaren tigray people's liberation front da suka ki mika wuya ta hanyar ajiye makamansu duk da yawan rahotannin da suke ci gaba da fitowa kan cin zarafin dan adam a lokacin yakin lardin tigray da ke shiyar da arewacin kasar habasha amma gwamnatin kasar tana ganin akwai karin gishiri kan zarge-zargen musamman daga bangaren 'yan awaren lardin tigray da suke neman tunzar duniya kan gwamnatin habasha amma bangaren gwamnatin kasar a shirye yake iya ba da haɗin kai domin gudanar da bincike ƙarƙashin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da nufin kaiwa ga gaskiyar lamari masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin sa sai kuma a gamu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. masu sauraro da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin shirye namu amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Sarkin kasar Jordan ya aike wa zababin shugaban kasar Iran Said Ibrahim Ra'isi da saƙon yi murnar lashe zaben shugaban kasa Tashar al'alam ta bayar da rahoton cewa a cikin saƙon wasikar da sarkin kasar ta Jordan Abdullahi na biyu ya aike wa Ibrahim Ra'isi ya taya shi murna dangane da nasarar lashe zaben shugaban kasa da aka gudanar a kasar ta Iran. baya ga haka kuma sarkin kasar ta jordan ya bayyana wa isi cewa jordan a shirye take da ƙara karfafa alakarta tare da kasar iran a dukkanin bangarori domin al'ummomin ƙasashen biyu su ci gajiyar juna a garin kuma sarkin kasar ta jordan ya yi fatan alheri ga kasar iran da dukkanin al'ummominta da kuma samun ci gaba a bangarori fiye da kowane lokaci da ya gabata kasar jordan tana ɗaya daga cikin kasashe waɗanda suke da kyakkyawar alaƙa da kasar iran a tsakanin ƙasashen larabawa gwamnatin ƙasar amurka ta sanar da cewa tana shirin kwashe 'yan ƙasarta daga birnin mekele fadar mulkin yankin tigray na kasar habasha tashar arci ta ba da rahoton cewa ofishin jikadancin kasar amurka da ke birnin na mekele fadar mulkin yankin tigray na kasar habasha ya kira dukkanin amurkawa mazauna yankin da su kwana da shirin cewa za a kwashe su daga yankin baki daya bayanin ya ce bisa la'akari da yanayin da ake ciki a yankin amurka tana shirin kwashe dukkanin 'yan kasarta kuma tana kiran su da su samu wurare masu aminci domin su kasance a cikin su kafin lokacin kwashe su bisa la'akari da halin rashin tabbaci da ake ciki a yankin a cikin wannan mako ne dai mayakan 'yan tawaye na yankin tigray suka sanar da kwace iko da babban birnin yankin yayin da sojojin gwamnatin kasar ta habasha da suke iko da yankin suka janye a ɗaya bangaren kuma gwamnatin kasar ta habasha tana ci gaba da aikewa da dubban sojoji da manyan kayan yaƙi zuwa yankin na tigray lamarin da ke nuna cewa akwai yiwuwar za a gwabza kazamin fada a tsakanin sojojin gwamnatin kasar ta habasha da kuma 'yan tawayen yankin gwamnatin kasar habasha dai ta zargi gwamnatin kasar sudan da mara baya ga 'yan tawayen yankin na tigray zargin da gwamnatin sudan ɗin take musantawa ana shirin gudanar da wani zaman taro akan harkokin tattalin arziki bisa tsari na addinin musulunci a ƙasar tanzania shafin yada labarai na jaridar park observer ya bayar da rahoton cewa a ranar takwas ga wannan wata na yuli za a gudanar da zaman taro akan harkokin tattalin arziki bisa tsari na addinin musulunci a birnin dar es salaam fadar mulkin ƙasar tanzania taron da zai samu halartar masana harkokin tattalin arziki musulmi daga kasashe daban-daban na nahiyar afirka waɗanda za su gabatar da mahangarsu kan hanyoyin ci gaba da kuma ƙara bunƙasa harkokin tattalin arziki tsarin da ake tafiyar da shi bisa mahangata addinin musulunci ta fuskacin tattalin arziki da ya hada da hada-hadar kuɗaɗe ta hanyar bankunan musulunci da kuma kamfanoni masu samar da kayayyaki na halal waɗannan cibiyoyi da kuma bankuna na musulunci suna gudanar da harkokinsu ne tare da kiyaye abubuwa da musulunci ya haramta da kuma kiyaye ka'idoji waɗanda ya shata a cikin ma'amaloli ta jama'a masu rika da sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran jiragen yakin gwamnatin kasar saudiya sun kaddamar da munanan hare-hare a cikin gundumar sa'ada da ke arewacin kasar yaman tashar almasira ta bayar da rahoton cewa jiragen yakin gwamnatin saudiyan sun kaddamar da munanan hare-hare a cikin gundumar ta sa'ada da ke arewacin kasar ta yaman tare da kashe fararen hula da kuma jikkata wasu to ina ga kuma da wani nema muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalubo yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka ke cewa da ku a kasance lafiya